Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai sauraro na da kallo na. Ina maka maraba da zuwa tashar da Musa Tech. Wadda wannan tashar na saba kawo abubuwan da suka shafi kimiyya, fasaha, technology da yadda za a samu wani tallafi idan ya fito daga gwamnati mukan yi application mu nuna mutane yadda za su cike abin nan. To a yau tashar tawa zan ƙara yin magana ne akan Pi network. Zan zo da yadda za ka yi verifying ɗin lambar wayarka da yadda za ka yi verifying na email ɗinka da yadda za ka yi verifying na facebook ɗinka amma facebook wayanda suke budewa da lambar waya gaskiya bana ba su shawara su sa facebook ɗinsu amma idan har kana bude facebook ne da email shine facebook ɗinka ya samu reliable way da za ka yi amfani da shi a ko'ina kenan saboda wayannan mutanen da suke kokarin yi wa mutane hakin na facebook ɗinsu it's easily a hakin ɗin facebook ɗinka idan da lambar waya ka buɗe shi amma idan da email ne ba wanda ya san email ɗinka yana yin wahala a yi hakin din facebook ɗinka to ku biyo na cikin shirin kuma wanda wanda shi yau ne zuwan shi na farko cikin shirin na ina roƙon shi da idan mun subscribe ya taba mun alamar rarawa in kuma kai subscribe ka taba alamar like sannan idan kuna da wasu hajoji wanda kuke so a tallata muku tashar nan tamu ta dan Musa Tech yanzu tana ansar talla kamar yadda kuke gani ga lambar wayar mu a gefe yadda na saka za mu anshi tallanka mu tallata maka hajarka akan social media handles daban-daban da kuka sani wanda muke kai insha Allah kuma ana samun karbuwa kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan zan so na gabatar muku da wani sirri wato lockup idan kai lockup shine kana gama yin KYC yadda za a fara tura maka file ɗinka zuwa mainnet wallet ɗinka za ka tafi zuwa cikin wannan spark din idan ka shigo cikin shaka zaka taba increase zaka ce configure configure din nan da kuke kallo kana shiga configure to a nan wurin a nan ƙasa an sa commit wato ko ka aiwatar da shi kenan to yana da kyau ka rage ka rage shi haka duration dinsa nan kuma percentage ɗinsa yadda zai a tura maka shi zuwa cikin zuwa cikin wallet ɗinka da zarar ka gama percentage ɗin za ka iya ƙara shi haka za ka iya rage shi amma shawarar da zan bari shi ne ka bar shi a 25% nan ma ka bar shi 2 weeks shi ne kawai kana yin KYC za ga an fara tura maka file ɗinka zuwa cikin wallet ɗinka sai ka danna commit a ce commit local of settings updated success gani ya an riga an gama lakob kuma yana karawa fai din gudu yadda ya kamata to alhamdulillah gashi zan tafi zuwa inda za ka yi verifying din email ɗinka lambar waya da kuma facebook gashi kamar yadda kuke gani a haka nan ba a yi verifying ba ga wajen ga wajen email ga wajen lambar waya ga wajen facebook shawarar da na bayar a baya masu facebook in ba ka da garanti akan facebook ɗinka ba da email ka buɗe shi ba to gaskiya kada ka sa facebook ɗinka ka sa iya email da lambar waya don haka anan ma iya email zan nuna da kuma lambar waya facebook yana da haɗari wajen ka saka shi ba ka da garanti akan login information ɗinka wato abun da za ka saka wajen shiga facebook ɗin email ne ko lambar waya password ɗinka in ba ka da garanti akan shi kada ka sa shi yanzu zan je zuwa ga idan ka tura da farin fari idan ka bude wajen ya nuna maka kamar haka gashi za ku gani ba ba a yi barfayin kowanne ba idan ka tura saƙon email ka saka email ɗinka za a tura ma saƙo zuwa email za ka shigo profile haka to nan wurin za su ce ma verify phone number gashi an sa verify sai ka saka lambar wayar ka. sai ka shiga kamar haka to kafin ma ka tafi gaba ɗaya nan wurin sai ka fara zaɓar ƙasa wadda zaka tura bar ɗin za ka zaɓi israel shine inda kana tura fine za a ansa maka nan take kuma ana cazar naira hamsin ga wanda suke cikin gida najeriya sai ka danna start za a ce maka open sms a kan lambar da kake yin kake yin ɗin kenan za a ce ma kawai ka tura wannan kod sai ka tura shi haka email dama na tura zan nuna muku shi a yadda ya tafi da an tura maka ka tusa email ɗinka a nan wajen ka tura shi kuma za ka sauko nan inda aka ce gmail inda yake gmail ɗin nan idan ka shigo haka nan za ka sauka cikin folder nan ba shi nan za a ce ma file ne to verify idan ka buɗe haka za a ce maka za a ce ma click here to click here to verify your email to na riga da na yi nuna muku kawai na yi eh. da zarar ka yi hakan shikenan gaskiya ka gama tantance komai naka sai dai ka jira a tura maka KYC mun gode a ci gaba da kasancewa da tashar mu ta dan Musa Tech wassalamu alaikum